Asabar uku ga watan Oktoba na wannan shekara ta 2020 'yan uwa matasa barka da warhaka barkam da sake kasance tare a cikin wannan shirin naku na labarin matasa shirin da ke zuwa muku a kowane karshen mako daga studio Kalam. Kuna tare da ni fantashan su da gora ta Rakiya Arimi. ya ne kiki kina lafiya? Ai gora alhamdulillah 'yan uwa matasa da fatan kuna cikin koshin lafiya gora yau me kika kawo muna wannan maraicen. A maraicen yau kiki za mu fara da yin tsokaci akan shirye-shiryen komawa da kwal musamman bangaren waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a nan babban birnin Yamai. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu ga yadda wasu kungiyoyin matasa na garin Maraɗi suka taru suke tsaftace garin nasu. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki fannin kokowar gargajiya. kafin nan gora bar mu she birnin da magaram domin jin yadda aka gudanar da zama na farko na muhawarar matasa akan lafiyar iyali wacce ta gudana daga 28 zuwa 30 ga wannan watan na Septemba da ya gabata. Haka ne gora jigon da suka tattauna a kai tsawon wa'annan kwanakin shine hira akan lafiyar iyali tsakanin iyaye da 'ya'yansu domin rage halayen da ke kawo cikas ga rayuwar matasa. Ga ra'ayoyin wasu daga cikin wa'annan matasan da suka halarci wannan taron tare da abokin aikinmu Mustapha Mamansa. Game da lafiyar aihuwa akwai wuyan magantawa sama gare shi a nan Nijar. Amma ina sa rai bayan wanga babban muhawara da an kai mu matasa za mu iya magantawa sama abin da ya shafi lafiyar aihuwa sannan kuma yi aiki da hanyoyin shi don kawo ci gaba a ciki. Mun gode wa Allah matasa sun fara mai da hankali ga yada dukkan abin da suka koya a nan domin ba da cikakken labari da wayar da kan abokanmu matasa sannan da kawo cikakkar gudunmawa wajen samun kariya daga dukkan dukkan cututtuka masu alaka da aihuwa. Gora komawa makaranta da ya kamata a yi tun shekaran jiya ɗaya ga watan Oktoba. Gwamnati ta gusar da ita zuwa goma sha biyar ga watan Oktoba sabilin shine a samu a baiwa kowanne daga cikin wa'anda ambaliyar ruwa ta riska wajen zama. Haka ne gora dama cinkin sa a cikin makarantu aka kakkarɓe su. Sun kun bayyana mana damuwarsu akan wannan lamarin. A yayin da ya yi saura ƙasa da sati biyu a koma cikin makarantu a Nijar, ɗakunan karatu na cike da iyalan da ambaliyar ruwa ta rutsa da da su a wasu yankunan kasar a makarantar nogare da ke yamai inda iyalai da yawa suka sami mafaka mutane sun shiga cikin damuwa fati mana wata uwar iyali ta rasa gidanta bayan da ya rugushe yau da wata ɗaya kenan zamne tare da abokanta da suke cikin lamari iri ɗaya a cikin harabar makarantar ta ce ta damu sosai da wannan hali eh, eh, karatun ya tashi mu amma sai dai bamu da kayan da yara za su iya karatu da shi kamar su kaye da livir da kuma bik na rubutu saboda yanzu ma bayan wannan yan eh, ekol ya tashi in yara sun tai anke ubannin su kawo shika biyu kuɗin yin runhuna mu da bamu da ko wajen kwana ta ina za mu yi karatun yara sai dai mu yi roƙo gwamnati ya taimaka mana ya buga mana ko da runhuna ne a cikin gonaki mu taimaka mana. Wani ɗalibi mai shirin shiga makarantar kwaleji mai suna Ismail ya bayyana fatan sa na ganin ba a kai shi nesa da makarantarsa ba. Amma muna so a kai mu guri wanda bai da nisa. A tausaya muna a kawo mana tantuna inda za mu zauna ba tare da mun tafi waje mai nisa ba. na gumo. A cikin wannan anguwa ruwa ya fara janyewa kaɗan-kaɗan tare da barin lalatattun gidaje. Mutane da dama sun riga sun kuma a cikin gidajen nasu duk da rashin kyakkyawan yanayi. Gora yanzu kun bari mu koma garin Karma da ke gundumar Kwalo a jihar Tilabe. Kwarai kwa gora don lalle ya kamata mu ji yanayin da 'yan uwan uwanmu matasan garin ke ciki musamman in kin duba al'amarin ambaliyar ruwa ga kuma hanin jirga-jirgar motuna abin da ya shafi 'yan kabu-kabu. Ai gora sai ma kin cikin wannan tsokacin da shugaban matasan reshen wato Adamu Hamani yawa mai ɗaukar rahoton mu Habibu Garba. Na yi karmi furta jihar Halo Wallahi halin da matasa a karma suke ciki a bane marar daɗi saboda matasan suna da ayyukan da suke yi a da amma yanzu an hana su shine kabu-kabun da suke yi an dakatar da kabu-kabun da yawa yanzu suna yawan tambele ne ba aiki da suke yi waɗansu suna shirin noman rani wasu suna kamun kifi yanzu kuma ruwan da suka zo sun lalata komai don suna nan ne suna yawo ba aiki akwai da zaran suka ƙara aiki suna tafiya kurmi yanzu an rufe hanyoyi kenan matasa suna ba da tausayi. Jagora kamar yadda na faɗa jihar Maradi wata ƙungiyar matasa ta haɗa ƙarfi da ƙungiyar Scout domin tsabtace garin nasu. Haka ne Fantastic sun kuma samu tallafi daga ma'aikatar daraktan jiha mai kula da muhalli. Wa'annan matasan dai sun ce manufarsu ita ce tsabtace illahirin filayen garin. Ga rahoton Muhammad Mamman. Daga usul ɗin wani tsarin gayyar shara a gaban balbalin fadar gwamnan jiha aka bayar da shi. Matasa 'yan mata da samari dukansu 'yan sa kai sun ɗauni niyyar tsabtace hilin balbalin gidan fadar gwamna haka zalika a dama da su ga duk wasu ayyukan amfanin jama'a laftana makaddashi bukari muhammad sani na harabar ma'aikatar kula da muhalli ta maradi ya kara ba da bayani yanzu muna nan da dubawa tare da ma'aikatar mairi yaya za mu kula da wannan abun saboda ba a bar ma hukuma komai ta yi yanzu tare da gangamin matasa yana ganin ko ba komai za a iya kai ga nasara on peut y arriver. Sanye da hijabi da kuma takunkumin baki, Samira Sani wannan matashiyar 'yar mata mai shekara goma sha takwas na gadan-gadan gazartar da yaunin da kungiyar matasan ta aza mata domin kawar da kazamta. Gaskiya muna jin daɗi sosai ba mu ma kaɗai ba mutane da dama suna jin daɗi. Mu dai muna kirari ga matasa duk wanda dai ya gani dai ba don wani abu ba yana da kyawu dai a zo a tallafa dai mutane su dinga yin aikin ga. Kawai dai muna yi ne dan mu gyara maka kanmu. Yan kungiyar Iskut suma suna gadan-gadan ga karawa birnin kyalkyali don cimma wannan gurin ne wa'annan matasan suka yunkura domin kawo tasu gudunmuwar a cewar Abdulkarim Bubakar Hassan mamba na hadakar kungiyar Iskut ta jiha. Bai kamata kullum mu shira sai an biya mu ba. Muna shirye mu kama a irin waɗannan ayyuka. Ko shekaran jiya kungiyar sa kai na Iskut na Madaɗi sun tafi habar mu gada beji domin wayar da kai da kuma horar da matasa a bisa wannan maudu'i domin a samu canji na eh, A ganin laftana makaddashi Bukari Muhammad Sani canjin hali abu ne da ke iya samuwa ta hanyar wayar da kan matasa ga yaunin da ya rataya kansu wajen ci gaban garinsu. A yanzu kuma sai wasanni motsa jiki. Fannin kokowar gargajiya a ranar Lahadin da ta gabata ministan matasa da wasannin motsa jiki Kasim Mukhtar ya jagoranci kafuwar kwamitin ƙasa mai kula da shirya zama na 42 na gasar lashe takobin wasannin kokowa. Shi da wannan kwamitin da ya kumshi masu hannu a cikin kokowa da dama zai kula da dukkan wani motsi na shirye-shiryen gasar wasannin bana wadda za ta wakan daga ɗaya zuwa 10 ga watan Janvier na wannan shekara ta 2020 mai zuwa a nan babban birnin Yamai. Kokowar bana dai za ta gudana ne a cikin yanayin annobar COVID-19. hakan yasa ministan wasannin motsa jiki kasu maktar ya kara jaddada cewa za su sa ido sosai akan dukkan abin da ya shafi rigakafi da cutar A nan za mu da saya cikin shirin labaran matasanmu na maraicen yau mun gode muku da sauraron da kuka za ku iya sake sauraron ma kan lambar uku biyar kyauta tare da Airtel.